wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine kased na 340 insha Allah cikin jirangiyar kasusuwa na karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islam rahimahullah wannan littafi na Zadul Ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarkin rayuwa da al'adu da irin yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya gudanar da lamuransa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi a halin tafiya lokacin da ya je ƙasar makka inda ya yi mujawara na yasa da iyalansa na yasa da kayan aikinsa allah ubangiji ya saka mashi alkhairi dan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda yake mana darussa daga ainihin shiriyar manzo allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da alƙalanci da hukunce-hukuncen da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yanke a alƙalancinsa za mu tashi yayin da yake mana bayani akan wasu hikimomi da fa'idoji waɗanda ya cira daga hukuncin sata hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake game da sata da ya kawo mana maganganu a hadisin al-Imam Abu Dawuda eh, da Nasa'i wanda aka ruwaito daga Azhar ibn Abdullah game da wata abin nan kabiya ta sata da kuma hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine yake ba mu fa'idoji eh, mun kwana akan lamba ta bakwai za mu tashi akan fa'ida ta takwas inda yake cewa athaminu ithbatul uqubatil maliyya wa fihi iddatu sunanin thabita la mu'arida laha wa qad amila biha al-khulafa rashiduna wa ghayruhum min as-sahabati radiyallahu anhum wa aktharu man amila biha Umar radiyallahu anhu yace wannan hadisi yana tabbatar da samuwar uquba ta hanyar dukiya wato ai mutum punishment ta hanyar kwace dukiyarsa ko talafin dukiyar a lalata dukiyarsa ko a karɓa ko a karɓi abin nan haraji ko tara fine ko makamancin haka ya halasta hakan ba zai zama cin dukiya bil batil ba wato hukuma ta iya kafa doka wanda idan mutum ya karya dokar a ce to hukuncinsa ba ɗauri ba ne ba zagi ba ne ba duka ba ne garama ce zai biya garama maliya ko kuma a kwace wani abu na dukiyarsa kamar a kwace gida ko mota ko waya ko makamanci haka inda iskaliya take idan ba hukuma ba ce idan ba hukuma ce ta kafa wannan doka ba to akwai matsala zai zama cin dukiyar mutane da barna kamar abin da ake a wasu masallatai a ce idan mutum wai ta dangi a kwace wai shi ina sha faɗan cewa wannan fa ba daidai ba ne don dukiya ce ko kuma idan mutum ya yi fakin a wani waje wasu mutane ce sai ya biya kuɗi alhalin su ba gwamnati ba ne ce sai ya biya kuɗi sannan zai fakin nan a wajen kuma su ba gwamnati bane ko ba gwamnati ba su lasisin wurin fakin wanda yake na biyan kuɗi ba misali da ire-iren wannan da irin hanyoyi na yaudara da ake bi da dama don cin dukiyar mutane wanda zai ci dukiyar wani da gairi tsibin nafs zai biya ina fata mun gane wannan to amma idan gwamnati ce ta ga za ta yi haka to ya halasta akwai hadisai da dama da suka zo game da haka sahabbai sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khalifofi sun yi yace wanda yafi kowa yin haka shine sayyidina Umar daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama muka tuna akwai hadisi wanda ya karbi zoben wani na zinare ya wurgi da kaga dukiya ce zoben zinare amma sanya shi ga namiji haramun da ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi ukuba da wurgar da zoben har wani ya ce mishi to ka koma ka dauka kai amfani da shi mana yace a ba zan dauki abin da Annabi ya kwace wurga ba haka sayyidina Umar ah, ya tabbata a tarihin halifancinsa yakan shiga kasuwa yana bincikar 'yan kasuwa masu yin algushi idan ya samu kana sai da gari ko masara ko alkama ka mata wani algushi kamar ka cakuɗa mai kyau da mara kyau ko masu nono sun ƙara mashi ruwa a cikin kindirmo ko makamancin haka ko masu sai da garin kwaki misali su jijjiƙa shi don ya kumbura ko na abu irin haka to sai ya sa a ƙwace duka sai a zubar kaga wannan talaf ne ya yi daidai da idan gwamnati misali ta kama fake drugs magunguna marasa nagarta a ƙona su ko ta kama mutum ya shigo da wani kaya ta hanyar da bata halasta ba kamar fasa ƙwauri da ake cewa smuggling ko ko ya shigo da suturu ko ya shigo da duk wani kaya wanda yake contraband gwamnati ta ga dama ta ƙwace ya ƙwatu kuma tana da 'yancin ta sarrafa shi ta ga dama idan abu ne wanda za a iya amfani da shi ya fi dacewa maimakon a yi talafinsa a yi amfani da shi idan abu ne kuma wanda yake amfani da shi cutuwa ne kamar su magunguna marasa inganci to kaga abin da ya fi dacewa shi ne a lalata ta su gaba ki amma idan kamar motoci ne ko su turu ko su kaya babu da gwamnati ta mallake su ko ta yi auctioning ɗinsu ta yi gwanjonsu ga waɗanda za su iya mallaka shi kenan kuma a hukumance da a shar'ance ruwa ta sha saboda mene saboda akwai dalili game da haka zaka ji suna babatu akan cewa ba daidai bane to a shar'ance dai ya halasta idan kana son ganin ƙarin bayani akan wannan sai ka koma littafin at-turuqul hukumiyya na shi ibn al-qayyim ya magana a can haka nan wancan kisan na sayyidina umar tana nan a cikin mudawwana wannan babban littafi na malikiya Malamin sake cewa at-tasi'u anna al-insana anna al-insana hirzun bi thiyabihi wa li firashihi alladhi huwa na'imun Alayhi aina kana mun ji cewa idan an yi sata wato daga cikin sharuɗan da za su sa a yanke hannu akwai su zama an sata ne a cikin hirzi to duk inda mutum yake rayuwa yake aje sa da sauran kayan amfanin sa, wayoyi da kwamfutoci da kuɗaɗe to wannan wurin hirzinsa ne wato duk wanda ya je wurin ya yi sata ya yi sata a hirzi ko da kuwa ya ce sawa'un kana fil masjidi aw ghairi wasu nuskan ya da aw fi ghairi amma asalin nuskan malam din babu wannan fi din a ko a masallaci ne wani ke kwana a masallaci misali akwai masallatai da suke da masu kwana a cikin su wannan mutumin da ke kwana a cikin masallaci masallaci a matsayin secured area ce tashi secured abin nan ne wato a wuri ne a gurinsa kamar yadda gidansa yake ina fata mun gane wannan akan ka dauki kayan shi a wajen kai sata al'ashiru al masjida hirzun lima utabi wad'uhu fi masallaci yana madayin hirzi har ila yau dangane da abubuwan da a al'adance ake sakawa a cikin masallaci fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a man saraka minhu tursan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun wanda ya saci wato garkuwa a masallaci wa ala hadha fa yuqba'u man saraka min hasirihi wa qanadirihi wa musaqi a za a yanke hannu wanda ya saci da duma masallaci ko kafet masallaci ko agogon masallaci ko qur'anin masallaci ko kuma me in dai a cikin masallaci yake wanda al'adance an saba aje irin waɗannan irin waɗannan abubuwa a cikin masallaci sai wani ya ɗauke daga masallaci to ya saci wani abu a cikin hirzi idan duk abin da aka san al'adar masallacin irin waɗannan mutanen domin shi masallaci yana da kyau mu fahimci wato akwai akwai akwai saɓani tsakanin malamai misali game da shin masallaci shaf ɗinsa da gininsa tauƙifi ne ko kuwa a haja ce buƙata ce wanda zaka ga waƙiƙin abin da ke faruwa na nuna cewa buƙata ce kowa yana yi ne yadda buƙatar shi ta cancanta da kuma irin al'adar garinsu saboda kai sai wanda masallacin is unique in ka je wani shi ma is unique kowane masallaci shape ɗinsa da yanayinsa da girmansa da kalarsa daban ne da na sauran yayin da da za a ciki kuma iri ɗaya ce saboda kaga kowa suna masallaci ne yadda suka ga dama yadda suke so yadda suke da bukata yadda arzikinsu ya ya halasta musu ina fata mun gane wannan so karkashin haka abin da su zuba a cikin masallacin shi ma yana da dangantaka da irin wannan tun daga kan abin da aka yi ginin da shi wataƙila da tsadar fentin ko tsadar kafet ɗin yanzu ka je wasu masallaci wasu ƙasashe za ga akwai wurin jingina a jikin sahu irin da larabawa suke saboda ni ban san me yasa suke shegen san jingina a bango ba za ka ga sahu musamman na gaba gaba da an yi wani abu kamar abin jingina haka mutane sun zauna ana jira liman sai sun jingina za ga suna yawan aje kujeru irin yan matsi matsin nan saboda rabin sa a zaune suke sallah wani da lafiyar shi ma sai ga ya zauna abin shi za ga suna aje wuraren shan ruwa firij firij haka na yan gayu an aje an cika shi da ruwa na roba duk da an yi sallah mutane su ba suna sha misali wani masallacin wataƙila ka ga akwai irin fitilu na alfarma chandeliers da waye da waye duk waɗannan idan kuna da bukata kuma ya zama yin hakan ba albazaranci bane babu laifi babu laifi dan kun saka a masallacin to duk wanda ya dauki wannan abin a irin wannan wurin yayi sata ya dauka a cikin hirzi ba kuma agogo ko irin kalandar nan da ake ajewa ko wani allo na islamiyyar masallacin ko ƙur'anai ko littattafai da ake ajiyewa a masallatai duk abin da ke ciki Manan-tana kuma irin waɗannan abubuwa masu tsada kyamarori da sauransu wanda yanzu galibin masallaci suna da shi duk wanda ya ɗauki wannan ya yi sata jama'a ba za a ce ai saboda masallacin a buɗe yake ba kaga wata al'ada kuma mu yanzu masallaci a gunmu buɗe yake ko da yaushe yanzu kuma masallacin nan in aka buɗe shi tun asubahi to wataƙila sai ƙarfe uku na dare ake rufe ina masu rufe wannan sai wata ma ba a rufewa ni ma ina fitowa da ran zuwa gani ma ba a rufe amma ko da za ka je kuna yin sallah ma za ga an rubuta cewa ana rufe masallacin nan bayan minti sha biyar ko ashirin ko talatin da gama sallah a ga insha Allah <laughs> wannan kalibi haka suke na ga haka a alƙahira eh, na ga haka a Madina ma na gani in ganda masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misali ko na Makka rufe kayan su suke akwai wanda aikin shi kenan zai rufe in an zo next sallah kafin minti goma kusan da kira sallah minti sha biyar sai zai ƙara buɗe za ka yi musafin su fes fes ba su da wani matsala da an gama sallah kuma su kulla kayan su in baka samu bai da ka je ka yi gida kaga kowa da irin al'adar su kuma ba yadda ka iya ba za ka iya raba mutane da al'adar su ba ka yi rabawa saboda al'adar wani bangare ne na rayuwarsu na existence su as human beings abin da ake hanawa kai shine al'adar da ta saba wa da shari'a in ba haka ba ba za ka iya hana mutane su. saboda ka wanda ya sata a cikin haka ya sata a hirzi ya ce wa Adil adul qawlaini fi madhhabi ahmad wa kuma wannan ɗaya daga cikin zantuka guda biyu ne a mallar imam ahmad ibn hanbal da waninsa kamar yadda yake cikin mubni a cikin mujalladin sa na goma sha biyu wa man lam yaqta'ahu wasu kuma suka ce a wanda ya sata a masallaci ba za a yanke masa hannu ba saboda menene suka ce saboda lahu fiha haqqun haji malamai kuma da iya tsare tsare wasu suka ce in muke sata a masallaci babu yanke hannu me yasa saboda abin da ke cikin masallaci tarayya ce ta musulmai to in dai shi ma musulmi ne yana da haƙƙi a cikin wannan abin nan a cikin abin da ke cikin masallacin domin in sallah ya zai kaga zai biya kuɗi ba da musulmi ne shi masallaci na musulmi ne shi ma yana mu'amala da masallacin a matsayin kayansa ne idan ya sata a ciki ya yi ha'inci amma babu yanke hannu fa in lam yakul lahu fiha haqqun quti'a kadhimmi amma idan wanda bai da haƙƙi ne kaman kafirin amana ya zo masallaci ya sata to bai da haƙƙi a ciki bai da haƙƙi a ciki ba musulmi bane shi za a yanke masa alhadi ashara anna mutalabata fil masruq shartun fil qatl abinda daga cikin sharadin akai ga yanke hannun barawo shine a samu mutalaba wato wani wanda aka masatan ya ɗaukaka kilem eh, ya kuke ce mishi malam alu kawo ƙara litigation kenan ko yayi raising motion kenan ko mene eh wai eh? raising mata din shi ko ma'ana alƙali sai da zai kama wani ɓarawo haka ne mai hukunci ba sai akwai ne kullum akan cewa an sace min kaza mun gane ah, yace walau wahabahu iyahu aw ba'ahu qabla rafi'i ila al-imam idan mutum ya zo ya sata da aka kama shi sai mai abin ya ce to da ka ga mishi ce to kenan je kana ba maka kamar mai da shi kyauta ka tausaya mai hala kai yunwa ce take damun shi ko kuma wani abu makamancin haka ko kuma ce to ka biya kuɗin abin da ka ɗauka ya siyan masa sakata an alqatru to yanke hannu ya faɗi kama saraha da zalika annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi faɗa karara da yace halla kana qabla an ta'tiyani bihi an ji hadisin a baya ko cewa me yasa baka yi haka ba kafin ah, ka zo min da shi laka ce ka yafe ba bayan ya zo ga gaban alƙali ashar anna zalika la yusqitu alqata ba'da rafihi ila al imam bayar da kyauta cewa ka bashi kyauta ko ya siya wannan ba zai sauki hukuncin ba in dai an je gaban lima yace wa kadhalika kullu ah, haddin qad balaga al-imam hakanan duk wani haddi in ya je gaban shugaba ba maganar dawowa baya wa thabata indahu la yajuzu isqatu ya ji gun shugaba kuma hukuncin ya tabbata an samu shaidu an tabbatar da case din to babu magana a sauke shi wa fi sunani anhu ya zo a cikin sunan daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idza balagatul hudud al imama fala'ana Allahu shafi'a wal mushaffi' idan hukunci ya kai gaba alƙali to Allah ya tsine wa wanda ya nema a cire da wanda da wanda ake aka nema a wurinsa kuma ya yafe din wannan hadisi mala ya ce fi sunan amma alama a zarbaɓin alƙalamin sa ne lalle wannan hadisi baya cikin sunan ga ɗayan su sai dai al-Imam Malik ya rubuta a cikin muwadda da kuma Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir da al-Imam Ad-Darqutni a cikin sunan ɗinsa sun ruwaito shi Inda ke isnadin sa mursali ne kuma bayan irsali ma ana ganin ma hadisi ne na ƙarya saboda a cikin sa akwai wani mutum mai suna Abu Huzayya Muhammad ibn Musa al-Ansari wanda da ifi ne hatta ibn Hibban ma yana cewa kana yasruqul hadith to da hadisi ne munkari ba abin karba ba shi sa al-Imam Az-Zahabi ma yake cewa na ina ganin yafi kama da maudu'i kamar yake cikin da i'tidal to da hadisi ne wanda bai tabbata tsino bata tabbata ba duk da dai yin hakan kuskure ne neman ceto din game da hukuncin Allah kuskure ne amma tsinuwa game da haka bata tabbata ba wallahu a'lam wa as-salisu ashara anna man saraka fi shay'in lahu fihi haqqun lam yuqta wanda ya sata a cikin abin da yake da haƙi babu yankewa a kansa ai sata a shagon da kake sana'a ko a gonar babanka ko a gonar da aka baka ajiya don ce za a baka wani percentage kai ne mai kula da gonan ko abin da kake kiwo ko yaro ya sata a gidansu irin yara ɗan da ake yin su suna cewa ma bizi ma suke ci mishi ko bizi ba sata ba ba ga suke ci mishi ba me abu ya gani a bashi abin shi yaro ɗauke wayar baban shi ya je eh, baban shi sai da atamfofi ya zagaya ya kwashi abin da zai kwasa da ire-iren waɗannan wannan duka ha'inci ne amma ba za a yi mutum yanki yanke hannu ba A ah, Rabi'u ashara annahu la yuqta'u illa bil ikrari marratayn ba a yanke hannu sai ya ikrari kafa biyu au bi shahadatin bisharat shahidi ne ko da da mutum biyu da annas sarika aqarra hu marra saboda wato mai barawan yayi ikrari so ɗaya fa qala sai ya ce masa ma ikhaluka sarakta anya kusata kai qala bala ya saki cewa kwarai kuwa fa qata'ahu hina idin sannan aka yanke hannun nasa walam yaqta'ahu hatta aada alaihi maratayn sai da aka maimaita masa maganar hasul al-khamis ashara at-ta'rif da sariq bi adam al yana da gaskiya wannan fahimta anan shine ana yi ma wato ɓarawo tayin ko zai faɗi wata kalma da za ta nuna bai sata ba ruju'i anhu ya dawo daga maganarsa wato ba yadda mu yanzu za a ce a tirsasa mishi sai ya ji bugu ya amsa ko da ko a dokar Najeriya ma wannan kuskure ne mutane da suke yi ko under duress a ce a sa mutum ya confessing wani laifi under duress an je gaba alƙali ya establishing cewa duress ne zai zai yadda case ba ga wani barisa extreme force ko yawwa yan sanda ko jami'an tsaro ko yan banga su ta dukan mutum suna mashi barazana dan kawai in ya ji wahala ko ya yi laifin ko da ya ce ya yi dan a kyale shi haka wannan ya saba wa shari'a ba daidai ba ne gara a bar shi a yi establishing ɗin case ɗin ta hanyar shaidu da hujjoji ko da baki yana cewa bai yi ba wanda kuma ƙwararrun masu kula da masu harkar laifuffuka da, da, criminal lawyers suna iya yin haka sai ce walaisa hadha hukumu kulli sariqin ba ba dukkanin barawo ne yake da wannan alfama ba bal min as-suraqi man yuqirru bil uqubati man yuqarru bil uqubati wa akwai barawon da in ta kama za a yi mishi barazana ya mushi ta uquba amma ba irin wannan tsananin ukuba ba dan ya tabbatar kama sai ya ati insha Allah za a ji wannan a gaba akwai mutumin da laifin nan aka ga ba yadda aka iya za a kai ga barazana din الثالث عشر ya ji على الإمام حسمه بعد القطع لئلا Allah ya halarsa ga shugaba ya sa a soye bakin gundulmin hannun bayan an yanke hannun saboda kar mutum ya mutu kada ya bleeding to death domin ba a tsaida jinin ba zai iya mutuwa to kaga a zamanance za iya wata dabara ba dole sai konawa a zamun nan da can konawa ce ake yi ana iya a kona da mai ko kuma da wani dai dabaru da suke na tsaida jini wanda zai hana jini ya cigaba da zuba har mutum ya mutu wanda ba tun ba mutuwa ake so yi ba wa fi hasimuhu dalilun ala anna mu'natul hasmi laysa ala sari cewa da aka yi a kona hannun yana nuna da cewa zuwa ga ɗaukar ɗawainiyan tsaye da jinin ba aiki shi ne ita hukuma da ta mai hukunci ita za ta biya kuɗin tsaye da jinin misali ita za ta ɗauki likita a zamanance in an misali a zamanance ne za ta biya haƙƙin likitoci ko ma'aikatan lafiya waɗanda za su tsaye da jini ba za a ce ka je ka san yadda za ka yi da hannunka ba mun gani asabi ashara ta'liqu yadi sariq ce unuqihi tankilan lahu wa bihi liyarahu ghayru za a rataya mishi hannun a wuyansa dan ya zama izina gare shi shi kanshi da sauran duk wani wanda yake wayawa a wucin shi bari ya je ya sata asamin ashara darbul muttahami idza zahara minhu amaratur riba ya halasta a daki wanda ake tuhuma idan aka ga alamar wato ko kwanto ba a yarda da shi ba wa kada aqaba nabi sallallahu alaihi wasallam fi tuhuma annabi ya kuwa game da tuhuma wa habasa fi tuhumati kamar yake cikin sunan tirmidhi cewa nabi sallallahu alaihi wasallama ya kama wasu mutane an tsare su kwana uku ana tuhumar su akan wani laifi amma daga baya ya bayyana cewa ba su laifi ba aka sake su to ana iya yin tuhuma din amma ba wai eh, dukan kawun ka dan abin da yake faruwa a aikace a tarar wani har sama ma yi wato za mutum dukan da zai salwanta rayuwarsa salwanta ko kuma ya gurgunta a lalata mashi wani bangare na jikinsa azabtarwa dai iri-iri masu laifi suna fuskantar shi eh, saboda taurin kansu da kuma yadda su kuma jami'an tsaron suka zama frustrated musamman masu laifuka waɗanda dama duk ana jin haushinsu ana jin haushin barayi sun da mutane da satan mashina satan ah, dabbobi kidnappers da waɗannan to duk wanda aka kama duk wanda ya shiga hannunsa ba dama da wancan tsohon fushin za su ah, hau kan shi Allah ya kyauta malamin sake cewa a tasiu ashara wujubu takhliyatil mutaham idan lam yadhhar indahu shay'un min tuhima wajibi ne a saki wanda ake tuhuma idan ah, abin da ake tuhumar shi da shi ba a samu komai a wurinsa ba wa annal mutama idza radiya bi darbil mutam sannan kuma al mutahim wanda yake da claim in da yaddarsa aka daki wanda ake tuhuma fa in kharaja maluhu indahu idan bayan dukar kudin suka fito aka gane daga sai shine barawa to shikenan ruwa ta sha wa illa idan ku kudin ba su shigo ba fito ba ba huwa mithli darbi man ittahama to za a yi mishi shi ma duka irin da aka wawance dan alama akan shi in ujiba ila zalika in ya zama da za a ce to za a tume shi za mai bulala ta tuhuma in kuɗi sun fito to shikenan in ba su fito ba kai ma za mu kai wannan bulala ka yadda <laughs> wa hada kulluhuma amaratir rida idan ya zama akwai case wanda yake alama a wajen ki kama qada bihi Umar bin Bashir radiyallahu anhu kamar da muka ji Umar ibn Bashir yayi wa akhbara annahu qada'a annahu qada'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wannan irin hukuncin na manzon Allah ne al-20 thubutul qasasi fi fi darbati bi sawti wal asa wa nawihi tabbatuwar yiwan qasas wato ramuwa akan dukan da aka mutum da sanda ko da bulala ko makamancin haka idan wani buge ka da bulala ko da sanda zaka iya ramawa eh wal juruha qisas kenan ko faslun wa qad rawa an abu dauda annahu marra bi amara bi qatli sariqin faqalu inna ma saraka Imam Abu Dawuda da Nasa'i sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin a kashe wani barawo sai aka ce sata kawai yayi fa qala qata'uhu yace to ku yanke hannunsa kuma ji abihi thaniyan sai aka aka ƙara zuwa da shi a mataki na biyu ya sake sata fa amara bi qatlihi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu kam a kashe shi fa qalu suka ce inna ma saraka sata kawai ya manzon Allah fa qala qata'uhu yace ku yanke hannunsa thumma ji'a bihi fi Salisa, ya sake sata karo na uku mara amara bi qatlihi yace ku kashe shi wa qalu inna ma saraka suka ce sata ce kawai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala iqta'uhu yace to ku yanke hannu. hannun thumma ji'a bihi rabi'atan sannan ya sake yin na hudu kafa kenan wancan ko fa qala qtuluhu fa qalu inna ma saraka fa qala iqta'uhu nan ma sakin yanke ya kafa fa utiya bihi fil khamisa ku da yayi satan fa amara bi qatlihi fa qatalu sai ya ce a kashe shi kuma suka kashe shi wannan hadisi sai malam yake cewa fa ikhtalafa an-nasu fi hadhihi al-hukuma malamai sun sabani game da hukuncin nan na wannan hadisin fa an-nasa'i wa ghayruhu la yusahihuna hadha al-hadith al-imam an-nasa'i ya rawaito shi a dukkan taban shi guda biyu al-mustaba da asnan al-kubra kuma a cikin duka guda biyu ya ambaci cewa wannan hadisi ne mai rauni kuma babu wani abu ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin shi haka nan ya faɗa gashi ne cewa qala nasai hadha hadisin, munkar wa mus'ab ibn thabit akwai mus'ab ibn thabit ibn abdullah ibn zubair wanda shine ke cikin isnadin ibn hazarin yana cewa maqbul ma'ana inda mutaba'a kin yana da hadisi a cikin sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i rasuwarsa shekara ta 157 mai riwaya ne cikin masu riwaya mutanen madina ah, nasa'i yake cewa mus'ab ibn thabit laysa bil qawi bai da karfi Eh, bai da ƙarfi ibn hajar shi ma a cikin tarkishin hadith ya ce ban san wani hadisi da ya inganta akan wannan matsalar bayan nasa'i bayan wasu malaman kamar bai haƙi da sauransu ya ce wa gairuhu yuhassinuhu kaji sai kuma al-imamu ibn eh, qayyim ke cewa amma wani malamin wanda ba nasa'i ba yana kyautata hadisin sai dai gaskiyar magana shine Allah ni ba kakab a malaman da da duk mazan da ake tunanin ibn rike da dauko wannan magana babu malamin da ya mata hadisi to ko dai zama wahani ne daga gare shi ko kuma kamar yadda wasu suka ce ta yi magana ibn muflih dan ibn muflih shi kuma ya zo ya ce wa qila huwa hasan kaga zamanin sa daya ta yu ɗayan su ya ɗauki magana ɗaya ne kaga shi ma nan ya ce wa ghayruhu yuhasinu to yana magana kai ibn muflih ne a cikin littafinsa sa ko mun gane ko kuma shi mafi ne? shi kuma wannan magana ta ta za ta ta yi kai ya gani domin a ƙaran ne kuma sun yi karatu a gunjunan su mai yiwuwa ɗaya daga cikin su ya ga maganar ɗaya amma dai wani malami da ya gabace su a iya lalaban da malamai suke baban da hassana shi sai a wannan zamanin da muke rayuwa a shekul albani muhammad nasiruddin allah ya gafarta mashi, shi ya karkata zuwa ga kyautata hadisi wallahu a'lam ويقول هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده shi wancan da ya kyautata hadisin sai yake cewa amma hukunci ne da ya keɓanci shi wannan mutumin da ya zama sata ta zama mishi kamar wata cuta da aka yanzu wannan hukuncin da aka mishi ba hukunci ne am da za a dinga yi kowa ba kuma kaga akwai nakara a matan domin barawo da zai sata yana buƙatan lafiyayyen gaɓoɓi na amfani an yanke mai ɗaya hannu ta iya ya iya amfani da ɗayan hannun idan kuma da aka zo kafa aka yanke to alal aƙalla dai bayan yanke kafa a karo na uku kuma ɗayan hannun aka yanke don ya zama saura kafar shi ɗaya kenan yanzu kafin a je mataki na hudu da ya sata sannan da aka yanke na hudun ma an ce ya sata a karo na biyar to kamar dungulmi ne shi gaba ɗaya babu kafafu babu hannu sannan ya sata har akwai na kara a ma'anar matin wanda take abin lura ne to hankali ma zai kwanta in aka fahimci cewa hadisin ga wani ne rauni a cikin isnadin shi nan da nan sai a ga cewa eh wannan nakarar ta zo ne daga raunin wannan mai riwaya ina fata muna bi a sai ke cewa lamma alima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min almaslahati fi kafi manzo Allah ya ga maslaha a cikin kashi shi wa ta'ifatun thalisa taqbalu akwai wasu malamai kuma wanda suke karban hadisin wa taqulu bihi suna yin hujja da shi wa annas sariqa idza saraqa khamsa marratin qutila fil khamis cewa idan mutum yayi sata a karo na biyar sai a kashe shi wa mimman dhahaba ila hadha al madhhab abu mus'ab akwai al ahmad ibn Abibakar bakr al zuhri wanda aka da suna abu mus'ab al maliki eh mutumin kasar andalus ne ya rasu shekara ta 245 bayan hijira ko da abu haka wannan magana al-Imam Ibn Abdul ne ya ambace ta a cikin At-Tamhid lima fi Muwatta min al-ma'ani wal asanid amma magana ce mai rauni wa fi hadhihi al-hukumati al-ityanu ala atraf al-sariq al-arba'a inda a cikin wannan hukuncin yana nuni zuwa ga cewa za a yanke hannuwa da kafafu sune al-atraf al-arba'a hannuwa biyu da kafafu na barawo ɗaya bayan ɗaya akan kowace sata wa qad rawa Abdurrazzaq fi musannafihi al-Imam Abdurrazzaq as da shi da Baihaqi surutu a cikin shi a cikin musannab baki a cikin asnan kubra duk da ke isnadin mursali ne ba shi da cikakken isnadi annan nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi abdin sarata an zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wani bawa da ya sata fa utiya bi arba marratin an zo da shi sau hudu fatarakahu sai ya bar shi thumma ata utiya bihi al-khamisata sannan aka zo da shi karo na biyar faqat ayadahu yanke hannunsa thumma sadisata qada rijilan yanki kafarsa thumma sabi'ata sannan ya sata a karo na bakwai fa qada yadahu yanki hannunsa thumma thamina fa qada wannan riwaya zamu ga cewa an ce hannu sannan kafa hannu sannan kafa amma dai hadisi ne wanda yake wato shi ma yana da rauni saboda isnadi ne wanda yake mursali sannan a cikin shi akwai wani majhuli wanda ba a san ko shi waye ba eh, wanda sunan shi abdu rabbihi ibnu umayya wanda shine yake cewa annal harith ibn ubay ibn abdullah ibn abi rabi'a haddathan wannan mutum ba a san waye shi ba sannan shi al harith ibn abdullah tabi'i ne riwayar sa daga manzala sallallahu alaihi wasallam mursala ce kamar da muka kaga akwai illa guda biyu a cikin isnadin wannan ba zai tada wancan ba واختلف الصحابة ومن بعدهم هل يؤتى ala أطرافه كلها أم لا sabai sun saɓani shin za a iya cire dukkanin gaffan jikinsa hannaye biyu da kafa biyu ko kuwa qala shafi'i wa malik wa ahmad fi ihdari riwayati al-imam ahmad a cikin riwaya daga cikin biyu da malik da shafi'i suka ce uta alaiha kulliha za a cire su duka ɗaya bayan ɗaya wa qala abu hanifata wa ahmad fi riwayatin thaniya imam abu hanifa da ahmad a ɗaya riwaya yace la yuqaw wa za a cire ba minhu akthara aktharu min yadin wa rijlin za a cire kawai a hannu ɗaya ne da kafa ɗaya in an cire hannu da kafa ɗaya to ya yankewa ya ƙare Wani magana da aka same su a cikin alhawi alkabir da al-zakhira da littafin al-mughni na malaman nan mazhabubin nan wa hadha wa ala hadha al-qawli fa huwa al-mahdhur hal al-mahdhur ta'til manfa'at al-jinsi aw dhahab udwayn min shakkin ya sake shiga wani lungu yace to karkashin haka wanda suka ce ka a yanke duka hannu biyu da kafa amma a yanke hannu ɗaya in ya sake a yanke ƙafa ɗaya to daga nan kuma sai dai a bar shi alƙali in ya ga maslaha kashe shi inda ya kashe shi amma dai ba za a sake cire ya zama bai da hannu ko guda ko bai da ƙafa ko guda ba sai ce to meye menene makasadin canza wannan hukuncin shin saboda ba a so ya zama an yi ta'aqilin jinsin amfanin gaba hannaye biyu jinsi ne na gaba kuma amfanin da suke yi jinsi ɗaya ne taɓawa da cin abinci da tsarki da sauransu haka ƙafafu jinsi ne idan mutum da ƙafa ɗaya zai iya abin da ƙafa biyu za su yi mishi ko cikin abin nan na ƙasa ko amma bai da ƙafafun guda biyu to an ya rasa jinsin to shin ba a so ne ya rasa jinsin wannan aikin ko ba a so ne gaɓar guda biyu ya zama an lalata mai su maimakon misali a ce da aka yanke hannu na ɗaya a ƙara yanke hannu na ɗaya kaga an lalata gaɓa sai aka ce a canza shin lalata gaɓa ake gujewa ko ko kar ya zama bai da amfani da ƙafa bai kuma da amfani ga hannu sai ya ce a ƙarƙashin haka da wannan tambayar sai yake cewa فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليمنى فقط أقطع اليد اليمنى فقط yace a cikin akwai fuskoki guda biyu za a gane tasirin fuskoki guda biyu ne idan da misali an yanke hannun dama au aqta al-rijla al-yusra faqat an yanke ƙafar hagu ne kadai sayin kullu yu'ta ala aqrafi lam yu'athir dhalika wa in qulna la yu'ta alaiha qit'at rijluhu al-yusra fi surati al-ula yace fa in qulna za a iya cire gababin gaba daya lam yu'thar ba a samu hujja game da wannan aikace ba wa in qulna an muka ce la yu'ta alaiha ba za a cire su gaba ba yace qit'at in yi sata a karo na biyu sai a yanke ƙafa ta hagu bayan da an yanke hannun dama sai an yanke kafa ta hagu wa yaduhu al-yumna fi thaniya ala al-illatayn da kuma wato hannun shi na dama wa in kana aqda'al yad al-yusra wato idan mutum ne ya sata abin da yake cewa mutum ne ya sata sai zama dama can bai da hannun dama sai aka kawo shi barawo me za a yanke sai a yanke kafa hagu kaga an bar shi yana da kafa yana da hannu ne ko a yanke hannu na biyu ya zama bayi da hannu gaba da shine yake nufi da karo na farko idan kuma bai da kafar hagu barawo ne amma kafar shi ɗaya ce idan aka zo me za a yanke yace sai a yanke hannun shi na dama Ku mun gano idan kuma bai da kafar dama sai a yanke hannun shi na hagu Allah sa mun gane kwatancin wani kana qariya da rusula faqad lam yuqayin nahu illata illatayn ba za a yanke mai hannaye guda biyu gaba ɗaya ba wa fihi nazar fa ta'ammal yace akwai tababa da yawa akan waɗannan maganganu a ɗaya da su wa hal qata wa hal qata rijlihi al yusra yabtani ala shin wanke kafar ta hagu yana ginuwa akan waɗancan illolin guda biyu ne na ta'atilul manfa'a da zahabul ibi yace fa in allanna bi zahabi manfa'atil jinsi qati'at rijluhu idan muka ce illa shine wato tafiyar da amfanin jinsin kafa ko jinsin hannu to za a iya yanke kafar wa in la bi dhabi udwayni min shaqqin idan ko muka yi ta'ariri da cewa ba a so gaɓoɓi guda biyu da suke bangare guda su tafi lam yuqta ba za a yanke wato mutum ne wanda yake yayi sata a bai da hannu ɗaya to an bi yanke kafar za a yanke kafar ne ta ɗayan ɓangaren ba inda hannun yake a yanke ba idan kuma ƙafa ce bai da ita to ita ma in za a yanke ɗayan hannun to sai a yanke na ɗayan gefen a saɓa don ya ɗan ji balance ko ɗan yayi ina fata mun gane sai ke cewa wa in kana aqta al yadaini faqat idan ya zama kuma ba yi da hannaye ne wa'allan na bi zahabi manfa'atul jinsi qut'at rijluhu al-yusra to sai a yanke kafar shi tagu a ko ta nuska ta zo da rijil yumna haka ta ku take wa in allanna bi dhahabi udwayn min shirki lam yuqta idan kuwa mutum ne bai da hannaye duka sai muka ce illa da take sawa kar a wajen yankan a saban shi ne kada ya rasa gaɓoɓin gefe ɗaya duka to kaga yanda duk inda aka yanka ya rasa gaɓoɓin gefe ɗaya duka to anan babu yankewa wa hada qardu hadhihi alqa'ida kaga alƙalanci ba ƙaramin bala'i bane ba wannan abin zaka ji wasu sarƙaƙiya ne masu zaman kansu dan ma ba a irin wannan shari'a yanzu ko duk duniya na dan ba makka bai ne ake yanke mutane hannun sun sata duk duniya babu inda ake yanke ko sai Afghanistan an ce sun dawo da shari'a ko duk da cewa abin labarai nake ban san da gaske ko suna shari'a nan ko ba sai Allah ya kyauta yace ah, wa qala sahibul muharrar littafin al muharrar fil hadith muharrar namu na almazdi ibn taymiya ah, al-muharrar fi fiqh kai ko yace fihi a cikin yake cewa ya yumna yadayhi ya riwayatayn za a yanke ah, hannunsa na dama bisa maganganu guda biyu daga mazhabin ah, hambaliya wa baina hawa wa baina mas'alati maqtu'il yadayn ya rarraba tsakanin wannan mas'ala da mas'alar wanda yake bai da hannaye duka والذي يقال في الفرق abinda za a faɗa wajen rabewa innahu idza kana aqtar rajulain rajulain ya zama bai da kafa duka wa huwa al-muqad shine mutumin da yake gurgu kenan wa idza quti'at ihda yadayhi in aka yanke ɗayan hannu in tafa bil ukhra zai amfani da ɗayan fil akli wa shurbi wal wudu wal istijmar wa ghairi zai amfani da ɗayan hannun wajen ci da sha da alula da tsarki in da kana aqtar yadaini idan zai da hannaye gaba ɗaya, lam yantafi illa bi rijlai babu abin da ya amfani da shi sai kafafu fa idan zahabat ihdahuma idan ɗaya daga cikin kafafun kuma aka tafi da ita lam yumkinu lil intifa'u rijli al wahida bila yadi ba zai ci moriyan ɗayan kafa ba in bai da hannu wa man wa min al farqi anna al wahidata tanfa'u ma adami manfa'atin mashi kuma cewa hannu guda ɗaya zai yi amfani wa mutum amma banda amfanin tafiya war rijlul wahida la tanfa'u ma adami manfa'atin manfa'atil batsash kafa ɗaya kuma ba ta mutum amfani dan ba zai iya kare kanshi da ita ba saka wajen kafa idan ya zama kafafu ne kaɗai gare shi muka lura to ba za a sake yanke wata ba amma idan bai da kafa za a iya yanke hannu idan bai da kafa daya idan ku bai da kafafu duka to nan ma za a iya yanke hannu daya saboda ana duba abin da zai iya surviving ko da babu shi wato har ya yi laifin shari'a tana neman mishi da zai iya samun sauƙi wajen survival ɗinsa mutum farko kaka sata mana kai a zauna lafiya ko faslun fi qada'i sallallahu alaihi wasallam fi man sabbahu min muslimin aw dhimmiyin aw mu'ahad wannan gaba kuma malai ta ce magana akan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake game da wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wato musulmi ne ko dhimmi ko mu'ahadi musulmi kamar yadda aka sani shine wanda ya riga ya shi da Allah ɗaya ne zulmi kuma shine kafiri wanda yake zaune cikin amanar musulmai yana zaune a kasashen su yana biyan diya yana biyan haraji ko kuma mu'ahad kafirin da ke zaune a can inda yake ba cikin musulmai ba amma ana da alƙawari rubutacce tsakanin musulmai da shi ko kuma an ba shi dama ya shi ƙasar musulmai don yi wani abu kuma an ba shi biza ya zo ya karatu ko ya bincike ko ya ziyarci 'yan uwansa ko makamancin haka shine mu'ahad da ya hukuncin in yayi zagi zagi a shari'ar musulunci shine duk wani abu da ya zama na aibatawa ko ƙaryatawa ko cin mutunci ko raini ko zolaya ko habaici duk abin da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a urfin yare da urfin mutunci da urfin addini ana mishi kallon raini ko ƙasƙantarwa ko cin mutunci to shine zagi tun ya kamata mu fahimci wannan tun daga ne ta'arifin zagi saboda mutane da dama suna yin zagi sai kuma su ce su wallahi ba zagi suka yi halin kuma zagi ne zagi ba sai an ce ka ci kaza kaza kaza ka wannan shine makura game da zagi amma ce mutum ma mai kaza su aibata shi da ta siffa ko da wani yanayi ko raina matsayinsa musamman shi ma ki sallallahu alaihi wasallama kuma a shafa za ka ga mai a shafa ya lissafa abubuwa da yawa waɗanda za ka yi mamaki cewa duk wanda ya faɗi waɗannan to ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam raini kuma hukuncin shi kisa ne wannan mas'alar gata ta zo a nan bari mu ji me zai ce kafin mu san ta alikin da mu yi mata insha Allah malam yace wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qada bi ihdari bani ummi waladil a'ma lamma qatalaha mawlaha ala sabbi ya tabbata a cikin hadisin al imamu Abu Dawud da Nasa'i da Daraqutni da al imamu Hakim ma ya rawaito shi hadisi tabbatacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya tafiyar da jinin wannan wato matar da ta haifan ma mai gidanta baiwa ita ta haifar ma mai gidanta ɗa ita ummu walad mutumin ya kashe ta wani makahu kuma annabi ya ce jininta ya tafi a banza ah, kisar sananniya ce Za ka ga alimamu ibnu taimiya ya kawo ta a cikin asarimul maslul a rashatimin rasul Tana san ganin cikakkun bayanai dama game da wannan matsalar littafai ne guda biyu muhimmai ya zama wajibi ka karanta su ashifa ta alƙadi iyad da kuma wannan tafi na asarimul maslul wanda duk bai karanta su ba gaskiya saboda Allah ba yi da cancanta yi magana akan wannan mas'ala na san mutanenmu mu saboda kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hamasa san da aka samu musamman a ƙasashen namu ana samun shedanin fasikai cikin arna waɗanda suke mai da abin al'adarsu haka ana zaune lafiya sakkwato ko kano ko kaduna ko ilori sai a samu wani shedanin kafiri sai ga kawai sai ya faɗi wata muguwar magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda musulmi ko ba su kyale a hukumance kuma sai mutane su lura hukuma ba ta da niyyar yin komai saboda haka sai mutane su ɗau hukunci a hannunsu inda iskale take sai a zo a yi ta jayayya A sai ga a cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa ya halasta ɗauka hukunci a hannu magana ta gaskiya magana ta ilimi bai halasta amma in magana ce ta kishin addini to la'i ta halasta halalin nan nake ganin zaka ga sani ma sai halasta in kishin addini na ya motsa da ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yawa in aka shiga irin wannan rudanin galibin mutane rasa hankalin su suke yi saboda tsananin ƙaunar da ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma magana ta yanzu muna yi da a natsa cikin aji na ilimi gaskiya bai halasta kuma wannan hadisin ba hujja bane domin ka koma cikin sarin za zaka ga yadda ibn taymiya ya fassara shi dan wasu suna ganin cewa tunda annabi ya ce ta ya halasta ya wanda cewa da zaran mutum ya ji an yi irin wannan kawai to zai ɗauki hukunci a hannunsa ya je ya gaban kansa to wannan wannan in za ka iya samo ta a gun malamai to sai a karba amma babu ita a gun malamai duk malaman suke sharhin hadisin tun daga su khaddabi har na baya bayan nan har shi ibn taymiya da yake expert akan mas'alar to ba su ce haka ba abinda suka yi na farko ko dai saboda yawa bai washi ce dukiyarsa ce dukiyarka kuma kana da yancin ka kyauta da shi ka da yancin ka lalata ta ka da yancin ka komai da ita dukiyarsa ce ko kuma yanzu bayan yayi hukuncin ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa to hukuncin annabi ya yadda da wannan hukuncin shine a kafin dararai sai sai annabi ya zartar da hukuncin wato a san da yake yi din bai da wannan goyon bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun gane amma da da yayi sai annabi ya goyi bayan shi ina za mu gane cewa ana buƙatar irin wannan ta'alilin shine musulmai ba su ci gaba da yin irin wannan abin a haka a farkon al'amari wato sahabbai da tabi'ai da na bayansu har zamanin ibn taymiya ba su fahimci haka ba domin da ibn taymiya ya fahimci haka da ba kai ga abin da yi ba domin da aka samu wani ya ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai mutane sai cincirin da an kama shi an zo an kewaye gidan wani amiri wanda ya bashi mafaka an an shiga an kamo shi ibn taymiya ya zo da shi da zi suka zo suka hana mutane cewa kada a kaddama mai da hukunci ka gara sai su ja hadisin kai sai ku kaddama mishi kawai su wuce abin su ci gaba da kabbara cewa Allah ya kara annabi daraja amma su suka karbe shi suka amfani da mutuncin su da ake kallo na malamai da alfarma da suke ta suka karɓe shi a hannun al'ummar gari sai suka kai shi gun alƙali aka ce to gashi nan ga abin da yayi amma a yi mai hukunci kuma suka ci gaba da bin sawun hukuncin ai kisa sananniya ce tana nan a cikin albidayatu wan nihaya da aka ga hukuncin ba za a yi bane shine ibn taymiya rubuta wannan littafin ya kai kuma littafin ma yana da cikin littafin shi da ya tun farko farko san da ya wannan abun shekarun shi ba su kai talatin ba a duniya san da ya rubuta wannan littafin matasan malamai ne irin masu hamasa kaga ya dace lokacin da ya yi irin abin da muke yi ko mun gane ya dace da a shekarunsu da da ya halasta da za su yi irin abin da mu muke to kuma ko bayan wannan ya kamata mu lura da wato saddi na atil fitna a irin ƙasa irin tamu kuma haka yakan faru wasu na amfani da wannan damar su kashe wani wanda ba laifin da ya ba kenan ko kuma kafin a establishin cewa laifin haka yake ko ba haka yake ba an riga an kaddamar mishi kuma har a yi ƙone-ƙone a yi ɓarna daga baya a zo a yi ta kama-kaman da waɗanda za su abin almuhimmi dai ba haka hukuncin yake ba yadda yake shine sultan ko wakilin sultani shi ne zai gabatar da hukuncin idan bai gabatar ba ku ba roƙo ba wanda za tambaya cikin kwanji lahira ina fata mun fahimci wannan sannan kuma a wani abu kuma da ya kamata mu lura nan shine babu wanda ya isa yafi yin annabi baya duniya magana wani ya ce ya yafi bata taso ba zai zo wannan magana annabin shi da ake yi aka yi mawa to shi yana da yancin inda yana raye ya yafe amma in baya duniya ba wanda ya sai ya yafe saboda ka dole wannan shine hukuncin kawai a ɗayan ɓangaren kuma akwai wasu wanda suke ganin wai hukuncin kisa wai ya yi tsanani akan wannan laifin wannan kuma wani nau'i ne na inadi na, na, na karkata a cikin addini wanda na iya jima mutum cikin kuskuren da bai gaza na mai zagin ba shi ne zagin kafirci yayi kai ma da kake inadi akan za ka iya ɗaukawa zuwa ga wannan mataki da kai mutane su iya bakin su maganar hujjoji dai akwai su ibnu taymiya ya faɗi hujjoji kala daban-daban a littafin ina fatan littafin nan kusan kowa ya karanta shi wanda bai karanta bai je lalibe shi ya karanta salim masud ba littafi ne na nesa ba sannan a cikin ashafa an ka je cikin mujalladin ta na biyu akwai babi na wannan hukunce hukunce za a ƙadi iyali shi ma ya domin masu kaifi da zafi har ma shi da ya kawo cewa ko hikaya kai ta wani wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kai hikayar kai shiru ko kuma a ga yanayin magana ka kamar kana faɗa kana dariya ko kana faɗa kalmusaddiki kamar ka gazgata ko to ma ka shiga ka shiga magana ba annabi annabi nogo area ne ya kamata kowa ya san wannan nogo area ne ba a wasa ba a wasa da wani wanda zai ce wai zai ɗaga wa annabi sallallahu alaihi wasallam kara ko ya ambace shi ambato ko da wani iri ne da sunan raini ko wulaƙanci haka su kafirai da muke zaune da su abin da ya kamata su gane amanar zaman mu da tana nufin to su daina taɓa mana muƙaddasat ba ruwansu da mu. inda mu ba zagi annabinsu annabi isa mu namu ne shi ma ba ma zagin shi ba ma aibata shi hasali ma muna lissafa shi daga cikin manyan annabawan Allah ba mun yi imani da shi a yadda Allah ya ba mu labarin cewa bawan shi ne dan baiwar Allah kuma ruhin Allah ne kuma Allah ya ɗauke shi ya tsaitar da shi daga ƙoƙarin kisa da kiristoci da guda suka masa kuma zai dawo ƙarshen duniya duk mu musulmi imani da wannan idan musulmi ya zagi annabi isa hukuncin da za a mishi ɗaya ne da wanda za a wanda zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai rashin kan gado su su ce bari su dinga tsokanan mu ta hanyar aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan jawabin da muke muna yi ne fa a cikin aji jama'a amma in aka zo fi ardul waqi wallahi su sani ba za su iya controlling din atifar mutane ba in ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa gara su san wannan ina yanzu na faɗa ne abin da zai iya faruwa in real life situation ba in academic situation wannan muna magana ne da academically kuma lazimin academic activity shine mu faɗi abin da muka sani a ilmance ko da ya saba wa son zuciyarmu ko ra'ayinmu ko abin da za mu aikata in ya faru ina fata mun gane wannan ma'ana in ya faru gwamnati ta ƙi yin abin da ya kamata ba dole wannan katin ya mutane amfani ba wannan katin yanzu inda a ce ana cikin wani yanayi ne irin ma irin wancan na faɗa wani zai ce munafiki ne wani ba mun je sai ya ce haka amma ya na iya shi ne katin dole haka nan faɗa wanda inda ra'ayina ne wala ba zan ba wannan katin in ra'ayina ne ni ma na fi son a kama kai a kaddama amma tunda ba haka to yace ba ya aka iya ya kamata mutane kuma su zama suna da seti in ana magana karatu su sani amma ina faɗan wannan ne saboda su masu yin rigima su sani abin fa yana da haɗari sosai mutane suna shirye da in za a ƙona duk garin ne wani yana shirye wallahi akan wannan abu <laughs> wallahi kallahi kaga dai nasu wanda ya faru a sakkwato ko na wata digora ce ko waye ina ga ya kusa shekara a gurbi na whatsapp abin ya faru amma before you present their credential wasu wasu wasu jama'a sai da sun kaddama mata kuma malaman sakwato da ke dama ba su da sassauci suka fito suka ce duk abin da aka yi daidai ne ko dole haka aka bar shi a daidai nan <laughs> Allah ya kyauta to ina ganin bari mu haƙura sai mu tashi kai kan wannan gaba ah, idan mun doka shi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alaikum